to na farko da sun fara ya ga Allah kuma gode wa shi shugaban kasa wanda ya dace da ya ne zo wannan babban fada kuma tun daga gurin da ake bane ake kati shigowa suke cewa sun dade ba su ba yanzu da bandan shigo tsaya a nan kusan shekara shida kenan ko bakwai kaga wani abu ne ni a gona na tarihi alhamdulillah mun je mun zauna da shi shugaban kasa mun ɗan yi awoyi muna tattaunawa na yadda za a ci ga najeriya gaba kuma an tattauna abubuwa musamman ma ya magana na kano saboda kasan magana take fitowa daga kano wanda ba su san sirrin ba sai su ɗauka wani abu ake yi na cutar da wasu wanda kuma wannan abin da muke shi ne muka kamfen da shi jama'a suka zaɓe mu ni na yi kamfen a matsayin ɗan takara na shugaban ƙasa na faɗa kuma an zaɓe ni na samu ƙuri'a sama da miliyan shi ma ɗan gwamna wanda yake zaune shi ma abin da ya faɗa ke ranar da aka yi rantsuwa ran nan ya ce zai kafa zai kwamiti na bincike ɗaya na abin da ke ya shafi harkar ƙasa domin akwai gurare da yawa waɗanda ake ganin an yi ba daidai ba wanda ake so a gyara saboda kuka da mutane suke ta yi a baya saboda haka ne aka muka ɗauki wannan wannan magana cewa za a kawo za a gyara amma da muka shawara akwai gurare guda hudu ko biyar ɗaya akwai filin sukuwa na gwamnati wannan gine-gine an tafi an je an yi kuma mun yi bincike mun ɗan ɗansa kuma gurin gwamnati ne gurin al'umma ne wanda suke amfani da ita muna ganin wannan bai dace ba kuma ma ba su duk wani tsari da ake yi na gina abu na biyu akwai sashi na jami'ar mutum kano university of science and technology wannan guri bangare ne na jami'a da yara dubai da suke karatu a guri ya kore su ya kashe wannan ginin gine-gine da aka yi mutane wanda suka san daula sun san tana ɗaya daga cikin manya-manyan gine-gine ba ma a taro ba a ƙasar da lokacin da audu bakwai ta ya zo ya cire kusan ga baki ɗaya kori yaran da malaman ya rubu shi Shi ma wannan in ka je cac za a gani ɗansa ne